إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستحييه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فيا أيها الإخوة المسلمون إن الله هو الذي خلقنا وفضل بعضنا على بعض في الرزق مصداقا لقوله جل جلاله والله فضل بعضكم على بعض في الرزق وبين أن هذا التبديل في الرزق إنما هو بمنزلة الاستخلاف فقال عز من قائل سبحانه وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالمال مال الله وإنما أنت أيها الغني مستخلف فيه كما سئل أعرابي لمن هذا المال فقال لله في يدي أيها الأثرياء اعلموا أن أمتنا اليوم تحتاج إلى أنواع من المساعدات والإعانة والإغاثة فدينها يحتاج إلى دخل وعون ومدد وفيه أنواع الأعمال الضرورية من بناء من بناء المدارس ورعايتها وتأسيس المساجد والعناية بها وكفالة الأيتام المسلمين وإغاثة الملهوفين المستضعفين وإطعام الفقراء والمساكين فالمصارف كثيرة والموارد قليلة كثر سائلونا وقل معطونا لقد أثبتت البحوث العلمية الحسابية أن بلاد الإسلام هي أكثر بلاد العالم ثروة ومالا ولكنها أقلها غنى وأكثرها فقرا ومرضا أيها الأفاضل الإنفاق في سبيل الله له وجوه متعددة وطرق غير محددة وقد عرفه علماؤنا الأفاضل بأنه كل عمل خالص سلك به طريق التقرب إلى الله تعالى وهو يشمل جميع الأعمال الصالحة فردية كانت أو جماعية وقد اتبعت شريعتنا الغراء مسالك عديدة في الأمر به والحث عليه أيها الأفاضل المسلك الأول هو الحق عليه حقا قويا فقال تعالى وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وقال يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا جفاعة وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم اتقوا النار ولو بشق تمرة متفق عليه من حديث عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث القدسي قال الله تعالى أنفق يا ابن آدم ينفق عليه متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه المسلك الثاني هو الأمر باستخراج الأطيب من الماء يقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما, كسب ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغلبوا فيه واعلموا أن الله غني حميد يقول الشيخ السعدي رحمه الله في تفسير هذه الآية الميمونة ويدخل في عمومها الفض والنفل وقال فالواجب إخراج الوسط من هذه الأشياء والكمال إخراج الآل والممنوع إخراج الرديء فإن هذا لا يجزئ عن الواجب ولا يحصل فيه الصواب التام في المندوب أيها الأفاضل سلك الإسلام مسلكا ثالثا في الإنفاق في سبيل الله والحث عليه والأمر به ألا وهو الحث على الإيثار والإيثار هو تقدير غيرك في النيل والوجود على نفسك وهو صفة ثابتة غازقة في قلوب الأنصار رضوان الله تعالى عليهم يقول الله تعالى في وصفهم ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خطأ المسلك الرابع هو الحث على الصدقات الجارية وهي الأعمال الخيرية التي يقدمها الإنسان حال حياته ويبقى أثرها والانتفاء بها بعد موته كبناء المساجد وترميمها وتأسيس المدارس وغرس الشجر والأوقات الخيرية وحفر البئر وغير ذلك من الأعمال الباقي أثرها والانتفاع بها ولو بعد الموت يقول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من صلاة صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له وسأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوما أصحابه فقال أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله فقالوا ما منا من أحد إلا ماله أحب إليه من مال وارثه فقال ماله ما قدم ومال وارثه ما أخر أيها الأكابر لنا مسلك خامس وهو مراعاة الأولويات أو تقديم الأهم فالأهم فالشريعة الإسلامية الغراء تأمرنا بترتيب الأمور على حسب منازلها ودرجاتها ثم مراعاة أقواتها والحاجة إليها في العين وقد قالوا أفضل العلم علم الهاد وأفضل العمل حفظ الهاد وذكر العلامة ابن القيم رحمه الله أن أفضل العبادات عند الله وأحبها إليه ما قدم في وقته على مرضاة الله تعالى فكفالة اليتيم في وقتها أفضل من بناء المسجد في غير وقته وحينه هذا على سبيل المثال المسلك الثالث أيها الأفاضل هو ذم البخل والشح وهما خصلتان ذميمتان منذ الجاهلية وقبل مجيء الإسلام فلما أتى الإسلام أثبت ذمهما وبقيتا مذمومتين إلى قيام الساعة يقول الله جلت قدرته ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل على نفسه وما فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم ومن حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما من يوم يصبح فيه العباد إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما اللهم أعط منفقا خلفا ويقول الآخر اللهم أعط منفقا تلفا متفق عليه وفي حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم رواه مسلم أيها الأفاضل يقول الشاعر أروني بخيلا طال عمرا ببخله وهاتوا كريما مات من قطعة البدل وقال آخر في ذم البخيل إن الفقير وإن البخيل وإن أفاد غنى لترى عليه مخايل الفقر وقال آخر يا جامعا مانعا والدهر يغرقه مفكرا أي باب منه يغلقه جمعت مالا ففكر هل جمعت له يا جامع المال أياما نفرقه المال عندك مخزون لوارثه ما المال ما لك إلا يوم تنفقه أيها الإخوة الكرام إن المسلك السابع هو الأمر بإظهار الصدقة أو إخفائها كما قال سبحانه وتعالى إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم وذكر صلى الله عليه وسلم من تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه أنه من الأجناس السبعة الذين يظلهم الله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله فإظهار الصدقات تعليم لغيرك وإخفاء الصدقات غاية في الإخلاص بارك الله لي ولكم في الوحيين ونفعني وإياكم بما فيهما من الخيرين عادلا وآدلا إن ربي سميع قريب فادعوه يستجب لكم الحمد لله على نعمه الجزيلة وآلائه الجميلة وعلى آله وأصحابه ذي الأخلاق الفضيلة وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثره وجاهد جهاده وزاد عن حرماته إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الإخوة المسلمون إن كل ما أمر الله به من شرائع الدين تظهر حكمته إما لعموم الناس أو لخصوصهم فالإنفاق في سبيل الله تظهر حكمته في كونه علامة رحمة وسيمة إيمان وغاية توكل وتحقيق توحيد فإذا ظهرت في الإنسان هذه الغايات فإن جزاءه يبدو واضحا في الدنيا فالمحسن يلقى له الحب والقبول في الأرض فيمده ويحمد ويذكر بحسن ويبقى له الذكر الحسن في الأرض ولو بعد موته بخلاف البخيل الذي يذم ويلعن ويبغض يقول الشاعر زهير بن أبي سلمى ومن يقدى فضل فيبخل بفضله على قومه يستغنى عنه ويذمن وقال الشيخ أبو بكر الجلي رحمه الله تعالى عاشرت قومك بالإحسان غايته حتى أحبك أعدى الناس وانخذلا أيها الأفاضل وجزاء المنفق في سبيل الله في الآخرة لكبير يقول الله تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض وعدة للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين عباد الله الكراء اذكروا الله في هذه الأيام المباركة في كل لحظة سمحت لكم الفرصة وكبروا الله تعالى واحمدوه يقول الله عز من قائل سبحانه واذكروا الله في أيام معدودات والأيام المعدودات هنا هي أيام التشريق كما ثبت هذا التذكير عن ابن عباس رضي الله عنهما وأخيرا أيها الأفاضل انظروا إلى الأعمال التي تقدم في جامعكم هذا من ترميمه فينبغي أن يقدم كل واحد منا دعمه لمدد ذلك العمل جزاكم الله خيرا وعجل لكم مثوبته واحسن اليكم dan uwa kuna ma juna barka da sallah sannan kutuban mu tana bayani ne akan ciyar da dukiya ko amfani da dukiya wajen ɗaukaka addinin Allah Allah da ya tashi halittar mu a cikin hikimarsa sai ya halicce mu daban-daban ya fifita wasunmu akan mu akan samu da dukiya Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗan mana haka ƙarara ya ce Allah ya fifita wasunku a kan wasu a cikin arziki wato dukiya ko samu sannan Allah subhanahu wa ta'ala ya bayyana mana a wani wurin cewa wannan fifitawar ba ya yi ta bane haka nan a'a waɗanda ya fifita ya fifita su ne da dukiya da kuɗi da kuma arziki domin su zama mamaya ko kuma masu tsaron dukiyar tata a bankasa su yi amfani da ita yadda yake bukata yadda ya faɗa a cikin littafinsa kuma manzansa sallallahu alaihi wa ala sallam ka bayyana yadda za a yi amfani da wannan dukiya Allah subhanahu wa ta'ala ce. kuma ku ba da dukiyarku, ku ba da cikin abin da muka sanya ku zama mamaya wato masu tsaro a cikin wannan dukiyar dukiya dukiyar Allah ce kai mai dukiya Allah madaukakin sarki ya sanya ka ka zama mamayi ne ko kuma mai tsaron wannan dukiya kamar yadda aka tambayi wani ba kauyen balarabe an gan shi ya koro dukiya ta raƙuma wadda larabawa ke alfahari da ita aka ce ya kai wannan balaraban ƙauye wannan dukiyar waye sai ce ta Allah ce amma ya sanya ta in kula da ita a hannuna ba ƙauye ya san haka ya ƴan uwa waɗanda Allah subhanahu ta'ala ya ma'azziki dukiya da kuɗi ku sani cewa al'ummar mu a yau tana buƙatar taimako da nau'ukan taimako mabambanta da agaji mabambanta addinin musulunci a yau ya zama maraya yana buƙatar ya sami iyaye waɗanda za su reme shi su kula da shi a matsayin wakilansa suna addinin musulunci na buƙatar ƙarfafa da taimako ga ayyuka nan waɗanda tilasti an yi su in ba haka ba addinin ba zai ci gaba ba kamar gine-ginen makarantu da kula da makarantun kamar kula da masallatai da kuma gina masallatan ga ɗaukan nauyin marayu kullum iyaye maza su suka fi rasuwa ga waɗannan fitinu da suke ta afkuwa a duniya na kashe-kashen rayuka a ƙasar nan da kuma ƙasar da ba tamu ba dukkan uban da ya mutu wani yana barin ƴaƴa goma wani ya bar ƴaƴa sha biyar dukkanin waɗannan 'ya'yan sun zama 'ya'yan al'umma baban su ya rasu taimakon gajiyayyu a cikin al'umma addinin musulunci na bukatar wannan shi yadda talakawa mabukata sai dai hanyoyin samun kuɗin sun yi kaɗan amma kuma inda za a yi amfani da waɗannan dukiyoyin sun yi yawa kuma kullum ƙaruwa suke masu tambayar kuɗi ko masu roƙo sun fi yawa a yau masu badawa kuma sun zama ‘yan kaɗan saɓanin yadda sahabbai suke bincike na ilimi da aka yi shi a duniyance ya tabbatar da ƙididdigar cewa ƙasashen musulunci su suka fi yawan dukiya amma kuma a cikinsu aka fi samun talakawa shuruta sun fi yaɗuwa a cikinsu baƙin talauci irin mai annakiya ya fi yawa a cikin ƙasashen musulmai wannan bincike ne na ilimi ‘yan uwa masu daraja yin amfani da dukiya akan hanyar Allah subhanahu yana da hanyoyi masu yawa malamanmu suka ce abinda ake ce ma yin amfani da dukiya a kan hanyar Allah shi ne dukkan aikin da mutum zai tsantsance niyyarsa ya gabatar da shi kuma ya bi hanyar neman yarda Allah subhanahu wa ta'ala wannan ya kunshi ayyuka duka na kirki ko aikin da za ka yi kai kaɗai ko kuma aikin da al'umma za ta ɗunguma gabaki ɗaya ta shari'ar mu ta musulunci ta bi hanyoyi mabambanta domin tabbatar da wannan da kuma karfafan mu akan yin amfani da dukiyar da Allah ya bamu domin ci gabar da addinin Allah subhanahu wata'ala da kuma taimakon sa hanya ta farko musulunci ya karfafe mu karfafawa mai karfi akan cewa mu ciyar da dukiyar mu wajen daukakar addinin Allah Allah subhanahu wata'ala ya ce kuma ku ciyar akan hanyar Allah kada ku sake ku jefa kawukanku a cikin halaka wato Allah ya baka dukiya ka ki ciyar da wannan dukiya wajen taimakon Allah to kayi ma kanka sagegeduwa kayi ma kanka ka sassaba kayi ma kanka kirari ta taba ma cikin ka wuta ka tsoma kanka a cikin halaka kamar yadda wannan aya cikin suratul baqara aya muskaba sai bayani Allah kuma yace ku kyautata Allah subhanahu wataala lallai yana son masu kyautatawa ya faɗi a wata ayar ya ce ya ku waɗanda kuka yi imani da Allah ku ciyar daga cikin abin da muka azurta ku da shi kafin wata rana ta zo wannan ranar babu ciniki ba a kawo maka bana sannan babu nuna ƙauna babu ‘yan uwantaka a cikin wannan ranar sannan wani ba zai ce da kansa zai ceci wani ba sai wanda Allah ya ga dama ya umarci wasu bayi su ceci wasu bayi sannan waɗanda za a ceton Allah ne ya yarda da su su kuma waɗanda za su ceton Allah ya ba su matsayi ne na ceton domin ya girmama su manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace ku ji tsoron wuta ko da da kai sadaka ne ko da mutum ya samu damar yin sadaka ne da wani tsazgi na dabino mutum ya tseratar da kansa daga bala'in wutan lahira ta hanyar yin sadaka ko da dabino ƙasgi mutum yake da shi rabin dabino mutum ya tsaga ya ci rabi ya ba wani rabi to mutum ya amfani da wannan domin tsamar da kansa daga shiga wuta annabi sallallahu alaihi wa sallam yace ubangiji yana faɗi a cikin alhadithul qudsi ya kai dan adam kai amfani da dukiyarka sai Allah madaukakin sarki ya baka wata hanya ta biyu bayan waccan hanya musulunci ya faɗaitar da mu ya ƙarfafe mu ya umarce mu umarni mai ƙarfi akan cewa mu ciyar da dukiya wacce muka fi so dukiyar da ta fi ƙarfi daga cikin dukiyarmu muka fi jin daɗin ta to ita ake buƙatar mu amfani da ita wajen ciyarwa wajen sadaka wajen kyauta Allah subhanahu wata'ala ya ce ya ku waɗanda kuka imani ku ciyar daga cikin daɗaɗen abubuwa da kuka aikata san wato kuka noma in noma ne ko kuma kuka nema in nema ne na kasuwanci ko albashinku na gwamna aiki da kuka samu sannan daga cikin abin da muka fitar muku na ƙasa wato na noma kada ku nufaci mummuna ku ce shi za ku bada alhali ku ba za ku anshi wannan ba sai ku ranta idan kun an ba ku shi kuma ku sani Allah subhanahu wata'ala da yace ku yi haka kan ku za ku yi mawa shi Allah mawadaci ne amma kuma idan aka yi kyauta ko aka yi sadaka ko aka yi ma addini hidima to Allah subhanahu wata'ala yana yin godiya ya hada waɗannan sifofin guda biyu a wuri daya babban malamin tafsiri babban malamin fikhu a shehu sa'adi Allah ya ji kansa yana faɗi a tafsirin sa yana cewa wannan umarnin da aya ta yi ya shafi ko ya kunshi dukkan farillai da na fulfili na sadakoki ba ana nufin kawai sadaka ta wajibi ba a ta sadaka ta lafiya sannan kuma ya ce wajibi dai shine mutum ya fitar da tsaka tsakin dukiyarsa ba a ce ya kwashe duka dukiya ya bada amma mafi ɗaukaka mutum ya ɗauki dukiyarsa da ya fi so ya bada abinda kuma aka hana shi ne mutum ya ɗauki dukiyar da zai so ya bada domin wannan da zai san in ya bada to bai isar da wajibin da Allah ya ce ya bada ba kuma da ba za ta samu ba saboda wannan yan uwa masu daraja hanya ta uku ita ce musulunci ya umarce mu ya faɗaitar da mu akan fifita yan uwan mu akan kawuna. wannan mataki na ƙarshe kenan mataki na maɗaukakan bayi waɗanda sun fi su ga yan uwansu sun samu kafin su su samu sifa ce tabbatacciya ga sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam nan sarawa mutanen Madina Allah ya yabe su yace kuma suna fifita wasu su akan kawunan su ko da suna da kebantacciyar bukata suna da tsananin bukatar wannan abin sai su yi hakuri su ciyar da ƴan uwansu hanya ta hudu ƴan uwa ita ce musulunci ya faɗaitar da mu akan mu aiwatar da sadakokin da ladar su ba ta yin shi sadakokin da ladarsu ba ta yankewa ita ce sadakar da mutum zai yi ta amma a ci gaba da cin gajiyarta ko da bayan bai da rai kamar me kamar gina masallatai ko kuma kula da masallatan ko kuma gina makarantu ko kuma assasa bishiyoyi wato dasa su ko kuma yin wa'azi na alkhairi mutum ya sadaukar da dukiyarsa a ci gaba da cin gajiyarta ko kuma haƙa rijiya mutane su ci gaba da shan ruwan dabbobi su ci gaba da sha shi kuma yana cikin kabari ladar da za ta zuwa yana kabari annabi sallallahu alaihi wasallam yace idan dan adam ya rasu ladar da ake bashi ta ayyuka duk za ta tsaya sai abu uku abu na farko sadakar da ya yi ta mai gudana ga ta nan ana yin ta ana cin gajiyar ta ilimin da ya karantar ko littafan da ya rubuta ko almajiran da ya fitar da su sannan kuma sai ɗa na gari wanda zai rika masa addu'a alhali ba shi da rai waɗannan hanyoyin uku ladar su ba ta canzawa ku lura annabi sallallahu alaihi wasallam ya fara faɗin as-sadaqatul jariya wato sadakoki masu gudana annabi sallallahu alaihi wasallam wata rana yana tare da sahabbansa sai ya ce wai cikin kuwa ya fi son dukiyar magajinsa fiye da dukiyarsa sahabbai suka ce kowa ya fi son dukiyarsa fiye da dukiyar magajinsa manzo Allah ya ya mutu fassara yace dukiyarka ita ce wadda kai sadaka da ita kafin ka mutu dukiyar magajinka ita ce wadda ka ban masa ya gada ya ci gaba da yin abin da zai yi bayan kai ta mutu in an yi sa'a ya samu tarbiyya mai kyau shike in kuma aka yi rashin sa'a wal iyazu billah bai samu tarbiyya mai kyau ba a fatan haka shike wal iyazu billah Allah ya tabi hanya ta biyar yan uwa da musulunci ya bi ita ce musulunci ya faɗaitar da mu akan idan za mu addini aiki to mu lura da me ake bukata a wannan lokacin wani abu ne bukatar ta taso ganga ganga yanzu yanzu ake bukatar a yi ana son a gabatar da wannan akan wanda lokacin sa bai zo ba haka shari'ar musulunci ta koyar da malaman mu suna cewa aikin da Allah ya fi so shine aikin da aka kula da yanayin sa aka yi a lokacin da ake bukata al-Allah ibn al-Qayyim yace babbar ibada ibadar da Allah ya fi son ta fi daraja a wurin Allah ita ce ibadar da aka gabatar da ita a lokacinta sannan kuma dan neman yarda Allah subhanahu wa ta'ala yan uwa masu daraja hanya ta shida musulunci ya faɗaitar da mu akan yin sadaka sai ya zargi rowa da makwadanci da matsolanci da maƙa hannu Allah ya zarge su waɗannan siffofi siffofi ne da tun kafin zuwa musulunci kin sa ake yi ba a san a siffanta mutum duk jahiliyar da ake yi da ta shan giya ta bautar gunki duk waɗannan munanan abubuwan da ake aikata amma ba a san kuma ka zama mahauci suna kin mutum mutum zai gama bautar gunkin sai ya giyarsa ile turbuda yarsa mace amma kuma ba a san ya zama mahauci sai bautar gunki ba a damu ba amma idan ya zama mahauci ya ban danginsa da magadansa abin kunya da musulunci ya zo sai ya tabbatar da wannan ya ci gaba da zargin rowa da maƙe hannu da ƙin taimako Allah subhanahu wa ta'ala ce ga kuna da ku ake ana kiran ku zo ku ba addinin Allah taimako daga cikin ku akwai waɗanda suke rowa Allah ya ce duk wanda ya rowa ya yi ma sai domin Allah shi kadai ne mawadaci wanda ya wadata baya bukatan komai a wajen kowa ku kuma ku ne tsantsar talakawa mabukata a wajensa saboda haka an yi wannan kiran gare ku sai Allah ya ce idan kuka juya baya kuka ki taimako to Allah subhanahu wa ta'ala zai canza wasu mutane waɗanda ba ku ba sannan ba za su zama mutane marowata kamar ku ba hadisi ya tabbata riwayar sayyiduna Abu Huraira annabi sallallahu alaihi wasallam yace babu wani yini da bayi suke wajibar gari a cikinsa face sai mala'iku biyu sun sauko da yana cewa ya Allah duk wanda ya bada ka bashi makwafin abin da ya bada kuma da minki ya ɗayan kuma sai ya rika mummunan addu'a ya Allah duk wanda ya mace ya Allah ka sa shi ya a Sheikh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin ya ce wannan asarar ta kasu gida biyu ko dai Allah subhanahu wa ya cire ma dukiyarsa albarka a duniya komai ya taɓa ce ya lalace rayuwarsa a nuna shi a ce da can tsohon mai kuɗi ne yanzu kuma fi kowa talauci sannan kuma akwai asara ta lahira haka a shek muhammad salih usaimin ya ce wa addu'ar da mala'ika ce ce kuma mun san cewa addu'ar mala'iku ya ce domin su ba sa saɓan Allah ba kamar mu suke ba da sun yi addu'a Allah zai ansa annabi sallallahu alaihi wasallam ce ku ji tsoron zalunci domin zalunci duk fai ne a kabari ranar lahira sannan ku ji tsoron rowa rowa ita ta halakar da waɗanda suke kafin ku ta sanya su suka rika zidda jinanansu kuma suka halasta abubuwan da suke haram a tsakaninsu yan uwa masu daraja mawaki yana cewa ku nuna min wani marowacin da saboda rowarsa sai aka ƙara masa rayuwa ya daɗe a duniya na ta jan rayuwarsa yana ta jan zaransa sannan ku kamo mutumin kirki mai kyauta mai sadaka mai taimako wanda saboda yawan kyautarsa sai ya mutu wani mawaki yana cewa shi dai mahowaci duk dukiyarsa to sai na ga alamomin talauci a tare da shi wani mawaki yana cewa ya kai wanda ka tara alhali ga zamani nan yana ta kirga abin da kake yana kallon ka kai kuma kana ta tunanin wayya za ka yi ka rufe dukiyarka ka tara dukiya to ka yi tunanin wai yaushe ne za ka raba wannan dukiyar dukiya ne a wajen ka take ka taskance ta to dukiyar ba taka bace ka sani dukiya tana zama taka ranar da kai kyauta da ita kamar ya fassara wancan hadisin kenan na ayyukum malu a ahabbu ilayhi min mali yan uwa masu daraja musulunci ya umarni da mutum zai iya ba da kyauta a fili kuma zai iya ɓoye kyauta Allah duka ya yabe su yace in kuka bayyana sadakoki to Allah ya yabi wannan madalla da abin da kuka idan kuma kuka boye kuka ba talakawa to wannan ma alkhairi ne a wurinku, kuma Allah subhanahu wataala zai zo da abin da kuka yi annabi sallallahu alaihi wasallam ya yabi mutumin da ya sadaka ya boye ta har hagunsa bai san abin da daman sa ya bada ba kuma ya sanya cikin mutum bakwai da Allah subhanahu wataala zai lullube su a cikin inuwa a ƙarshen sa ranar lahira idan mutum ya bayyana sadaka ya koyar da waɗanda ba ta yi idan mutum ya ɓoye sadaka to gaya ikhlasi kenan yayi dan Allah yan uwa masu daraja shari'ar musulunci duk abin da ta ce ni to hikimar sa na bayyana ko dai ya bayyana ga ta bayyana ga kowa ko kuma ta bayyana ga wasu kefantattun mutane shi da dukiya domin ɗaukaka addinin Allah hikimar haka a fili take domin duk mutumin da ya zama mai kyautatawa a duniya za a yi shi kuma sannan ya samu daraja a lahira Allah madaukakin sarki yana faɗa mana yana cewa sakamakon sa na lahira kuma ku yi gaggawa ku yi gaggawa zuwa ga wata rahama daga ubangijinku da wata aljannar da aka lissafa faɗinta kamar sammai da kassai, an tanadan ma masu tsoron Allah masu tsoron Allah su ne wanda suke ciyar da dukiyarsu a koye ko a lokacin kai jin daɗi ko kuma lokacin da ake cikin tsanani sannan kuma suna shanya hushin sun an bata musu rai sannan suna yafe ma mutane Allah yana son masu kyautata yan uwa masu daraja waɗannan kwanaki masu albarka kwanakin ambatan Allah ne kwanaki ne na cin nama kwanaki ne na cin abinci da shan abin sha a ambaci Allah mai yawa a ciki su ne a kwanakin da Allah subhanahu wa ta'ala ya ce kididdigaggun kwanaki da ya umarni a ambace su a cikinsu. sannan yan uwa ga aiki nan ana gabatarwa a masallaci duk wanda ya gani yi nan ana sama masallaci filasta kowa ya san cewa masallacin nan yana buƙatar ayyuka masu yawa saboda haka ana amfani da wannan damar da bayanan da aka mana masu kuma jiki akan cewa bayan an gama sannan nan kowa ya yi ƙoƙari ya sanya a cikin asusun da za a buɗe ya ba da gudunmuwarsa daidai gwagwado abinda ka bada Allah subhanahu wata'ala ya sani kuma zai baka lada abin da ka aikata saboda haka kowa ya bada gudunmuwarsa ga aiki nan ba a fatan aikin ya tsaya wasu ƴan uwa ne ƴan kaɗan suka fara wannan aiki ga yi nan an fara yin sa da 'yan kuɗaɗe 'yan kaɗan amma ga taimakon da Allah subhanahu wata'ala yi saboda aka ba a bukatar aikin ya tsaya kowa daga cikinmu ya yi ƙoƙari kafin ya tafi gida ya ba da gudunmuwarsa daidai gwagwadon iyawa za a kaddamar da neman taimako da zaran an gama sallah insha Allah ta'ala sannan ana tunatar da mutane waɗanda ba su riga sun kawo fatun su ba su kawo fatu nan domin su ma a amfani da su duk domin ci gaban masallaci da ƙara haɓaka shi da ƙara kyautata shi da kuma ingancinsa Allah subhanahu wa ta'ala ya saka da alkhairi Allah madaukakin sarki ya bada ikon taimakawa barakallahu li wa lakum fil qur'anil karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim fastaghfiru rabbakum wad'uhu يستجب لكم اللهم صل على محمد وآل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم إنا على أعدائنا اللهم أئنا على أعدائنا أعدائك أعداء الإسلام برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الإسلام برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم انصر إخوتنا المسلمين المعذبين في كل مكان اللهم انصرهم في سوريا اللهم انصرهم في سوريا اللهم انصر إخوتنا المسلمين في سوريا اللهم انصر إخوتنا المسلمين في بورما برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم انصر إخوة المسلمين في السودان برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا وأموالنا اللهم استر عوراتنا وآمن روآتنا اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا برحمتك يا أرحم الراحمين وأقيموا الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون الله أكبر